بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله تعالى إذا وكلت في البركة غير دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا دكتور فا عبد الرحيم حفظه الله تعالى يا نكيد فيها زرودين شيدين نيو أتوقع ما بيقوني دونا gogono ne ga gbana social barkudu bai ga cimci سقوفا sakufa gan da yi idan aljuzu salisa yanakin addarsu ta wal ishirun darasiyan gbanwadin nishi iza da na gada mambo ganda yi makanta jikin da nuya ladayen katun littafin nan اشتريت الاشياء المطلوبه لصنع اللوحات النحويه يا احمد ngole ga wani biyu alfu istifamiya ko amzatu istifamiya ashtaraita al'ashiya in ba wa shi yaji almatluba ina wana lisun illauhat na elajin elojina annahuwiya yana wuna <coughs> ya ahmad ya wa ahmad na je dai bukatun na wagajin luna bai wa kana wubana wayan wuce shi a madajaman ga na'am a eh, ya shi ishtaraitu mitrainin warakan mishi takada mita guba wa hamsata ashara kalaman bi ahjamin wa alwani make shali kalan gwegi bi ahjamin wa alwani mukhtalifa na launi kakayina ke ga iri dai takada na je laziki na e lasan dana wato kya to yin wuce na egi makanta je shilo makanta fi palio kọlọ̀jì jí fẹ̀yìntà kó tẹ́sí ẹ́ kọlọ̀jì pátá dé ọkú nga mishar gwege wa alwani mutalifa kalaman bi ahjamin wa alwani mutalifa bil launi kakan hajimu ya hajimu ga icho amma bi ahjamin na ngum ya fasala hun shinle manga amade yaji ga ishtaraitu mitra mitrainin waraqan mi shi takada na miyaka na ubana na cinwayi mitraini na wa hamsata ashara kalaman mashalikalan guki gwegi bi a jamin na cin wuji wa alwanin to kala wuji mukhtalifa mai kakayi na wayewa ku bi ma'ana a mai jamu yin hajimu miqdaru kenan na ji sai zaji alwani mai jamu yin launu bai kala yi giyan kakayi alkalan na ji ekpajin ya kala ma ya wayewa ku mayega ga ta'al ya ali ya wali be wayin zagi wayowa ga ta'alai inji ta'aliya ta'alai ta'alai na zagi shiga dokun ta'alau ba gi shiga dokun ya wali be waktu ba zil ayati ala sabura ayan na shi kabailo liyaktuba ahmad aliyu ga liyaktubha ahmad no le la mul amru da wannan ngala ba ga de kiyo skuno amadu sugunka fa innahu ahsanu minni khatan ibode gwaro tunge gemi ahsanu ngole ti ismu tafdila superlative da wannan yaktuba ahmad amadu ka rotun ikra adil ayat ya zuhair ya zuhair ba aya naji liyaqraha hamid fa innahu ahsanuna tilawa zuhair ga hamidu duba liyaqraha hamidu ba aya naji fa innahu ahsanuna tilawa e bona umaka tun bagai wa ajmaluna sautan bere uma magayi nga chagagi makanta limeyo mpe nawe mpe nawe angole dole za mpe nawe mudie bere mudie amaye mudie ga بعد الاستهاذة والبسملة زميا استهاذة بسم الله آمد دنا بكاتم ومن أحسن قولا bai so ce ga wa man ahsanu qawlan zi e ga ga ge ga man da'a ila Allah ne zai yi zawan giji shi ya kai sokona wa amila salihan mucha bi cike kin be tunguri na wa qal mucha ga ke dai innani miya min al muslimina ta ce musulmi jibo mina aya annabi da suratu fusilat ayayan rudin dingu baci dole a sanin ismu tabdil ga ke da ba gano bogo zai ji wazi na hadde zai gun sakuna wazi sawa yi jin zaje lozo so ko fa wala khairi wallahi talla ko wai wi ilimi ibu nan ga zawangi ji gawe ko so ko wai zawangi ji lo faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara zandoro na gallo tun mithqala ai gurugudu ya zarratin zarrana zarra an da ce ji fasara ga mun gayi koi nye giyan nye zungiyo ngo le u gbagba zungiyo so gbagba zarra koi khairan yara ugu zaile ugu etun al khairi wa buga gbagba tuna buga shin su mutuna mu dai be ni wangiyo yara u wale gagwe ومن يعمل مثقال ga ke غكي بلوتون sharran etun dede mifkala zarra gorogodo ya zarra na yara wale gagbo ya kiyama suratu zuzan babu ayan nada manga masha Allah gawa magatoci asin bika karihan asin bika karihan gawa ma bewoyin katun bace bolo-bolo wọn so da shani katun bacin nan mala allahu kalbak sururan so ce shi gan bai mafai kama malata kulubana kama mala'at kulubuna bahjatan wa sururan kama mala'ata kulubana bahjatan wa sururan E e kendo na wato she mai be aske galbe ya mafai na bahaja ba ta da ya mafa wale aske da ya mafai ga la ya mace yau ko so kwa ya gma wasu fa kendo na washe mai bi ma nan mala allahu kalbaka sururan so ce gma wayo she galbe ya mafai كما ملأت قلوبنا بهجة وسرورا كندو kendo na wato she mai be aski اقرأ الحديث يا علي يا ولي باليفي النافي عن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير rawahu shaykhan wa ghayruhuma daga ba nafiyo nafiyo su ga daga ba abdullahi ya yi sayyidina umar qal ungan ga amara annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ji foro bi zakatil fitri gala zakatul fitrawa sa'an ina ma zawo na yi sa'inni min tamrin ya dobina ausa an ku inni min sha'ir yin gici ne ga sha'ira na sa'un na wani mai gwargwadon gwanda gwandaguki gwanda ya zai gan bagba magancin wani ce dai ausuki ausuki ni sa yi wukin shita idi fahimta ko ausuki ni ba nu shika. tungala annabi sallallahu alaihi wasallam ga zakat da ba sai zakat ne na ji zumaya au su ki gusuna ba ke ga zakai caca sai au su ki ga gusun loyi guro au su ki ni go yi kwanu shita to kwanu shita da gutsu inji kwa ko be shi sun da wana kan ga zakalo yin gishi latiyo amma kai yin gishi latiyo ku kwanu kwa ko be shi sun zakada ba amma zakatul fitri to gwanda guni na isa inabu ediyo katun na tekun sai katun yi buru gai addarsu salasun darasi yin mawuce ba nusa na man ga malaka mutsaba ya ahmad ki ji wace ya wa amadu malaka ki ji wace fi za na ga sami iturani na jaras miwu shijefi wa na fi gurfati madakatan bu fajitu musri'an ngala mi dinye biyu fata'id ni shabu yedin otsonan bebe na gala mi abu mi wani fi jina wani ga kata ce yi makanta da fiya bai babu bi da na yi katun shi ya zan dabo so ga dakan bai yi dole ga abu inda ce wato ma wa gutaya na lawa gunfi kowace na ba wasu sun man ga aina samir ba samir na aliyu ga duwa atsa atuhu efin waya fakharaja yabhasu anha umatin ya gama da wuza man ga wa aina zuhair ba zuhairu don wasu diqahu ganbe ya guba bu amadu gan ra'aytuhum mukharijin min al-mat'am daga mat'am man ga ikral ayati ya ahmad ya wa ahmadu ba ayan naji ya kifo ahmad ahmadu ake gikini ahmadu yin nakin gikini wani nakin gigbaro man ga ikra jalifan baka tun olofedu daga sowa nakin ohibuwa akra wa gifan ga wani safi min na mai agbaka tun gigbara wani ya sta'izu wa yi basmil wani jan a'uzu billahi bi bismillahi rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan rabbi firli su kufa bi min wali walidayya tun da bi min. wali man dakhala baitiya to zai da mimbo bo minan ca imani jin bai wasu kwela fabi ayi ayan nabi ayi suratul nuwa ayan roda nabi waja'u abahum isha'an yabkun waja'u ajin bai tun baba nga yi gya nabi yusuf jo isha'an lozin na fetigi Ali na ba kowane nan fetigi a shi shibegi eticin bayan yusufu e ba ya gbalu ludede na lutiu wani. so ce ke gayi suratul bakara alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf ga alam tara annabi wal chilelo bayan ila na kharaju zai ji tiyaye miyaje wannan min diyari daga yamiyaji wani wahun uluf a mai zakutu-kutu thousand ta ce a ga yau hazar almaut ya fi da sun yi tutu amma gidi faru a umarni su kube ta kata su so goga bici lona fefo zuwa ne wazan duro zane to bai ma wuza cinin wato ga dinye lobo lozu ko ga yayi na sama e ga ya gabuwa da faruwa ya mutu lozu ko makwa mutu a jinye jinye na tashirin wa lokaci na kayu na oh, Allah akubar su ko yayi safu ga ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan kin wale za ko ya ile ga dr kirki ife nigeria ba lalo babu london babu a yi yuhibbu ahadukum don ba a diza mini yabo safi wasafi na mafi na deboye an ya kula lahma ga gan wula na ka yi giwungi mai yitan maitan na tuna a ga yi giwaci na sana kan afuwa wagi a dai safi aya ji da wani kakayin na daga suratul hujarata man ga Ikral alhadisa ya ali ya wali ba hadisi ba hadisin nan أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أبي كوجي ذاتين أو سافر كوداجي kutiba lahu mithlu ma kana ya'mal aja fi kala da yuyan itiri nu dayu ilu muqiman alinu shimbona sahihan ci be lafiya ke ga yo wa lozan etun guru na waye lo na wa shimbona da nu yelo ezan bana afiya walado wa shimboto amma o ma etun guru na waye lo lokaci lafiya na afiya walado ulefin مسلم musulunci hadisi na hadisi ma muslimu logo din yelo tunguru ebo kabu be yelo o fe oge amfani na olole wani zan duce ci ba ya guba ya guta su su ce bebe tun ibada ji dai kabu ba ikra ya abu ya abubakar ba baitin na. abubakar ba baiti ya yi ga hatta mata an tafi lahu wa fi la'ib والموت نحوك يهوي فاتها فاه الله أكبر يرن الجرس ويخرج المدرس قائلا إفنجي مما يتنجي وفقكم الله سكوجي قدي لالباز يبو أدوانا بايجي مكان تجسل وفقك الله وفقكم الله يقول وانجي تنجي أبو سلام assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu amincin soci bai igoyin bai albarkoyin rushu yayi sai karatun ya wuro darasiya ni ci. ما نتيجة الاختبار ما نتيجة الاختبار الشعري يا أستاذ كي يجي يجرب ويطع نيادي جنا يجرب عليه يجي يطيطلي كي يجي ويا ومن najab tullabu kullum illa wahidan bata egi makanta jagi sai dai zaini illa wahidan akhsha an akuna iyahu akhsha ibani nan me suda an akuna iyahu ni ba fi zagan ni ba fi zai a gaggiyarin na'am an ta zaɓe watsoga wagai zai gyana wagai zamucin kai farasabtu wa kadajabtu anil as'ilati kulliha illa al-awwal kai farasabtu kibebe mchani kinjera babu kibebe mchigyana wa kad akika man ajabtu nye ya anil as'ila nye gambi je kulli ha saka wala kulle ha ne ito yiki ha ita uki wala ne je gambi je an gore ga ku kyai mutu ya kago be kulli ha illa al-awwal sai dai ga ya farko al-awwal huwa al-muhim e gambi farko ne ma lugwada ran ga yana da muhimmanci na gamla da sakwai shi a farkon na dole wago wala shi yabo muhimmanci walau salatu na daraja umade maki mawo ya ihuwar istahidu istihadan ya yayi gizi istahidu egba yanzu istihadan matukan yanzu ba fakadik tsaraba limtihanin nihayi jarabawa ya izo baya wọ́n tọ̀ ba. final exam da wani walam yabka illa shaharun wahidun aw aqal inda makani sai dai tsanni walam yabka illa shaharun wahidun nole illa alfi istisna yaji fahimta ku ji mutuwa abu na igi ha mustasna minu wai sharu marfu amma ba sojo ngan na ja tullabu kullum illa wahidan nole etiyan nasbabu mustasna minu biyo to kai da su na wuje wanda kudu muta illa muta kai ni wa daga na illa na igiya na marufu ko mansuwa kayi da wuda bada wa kiyayen na illa wahidu ga ba su ibu illa wahidan ko ya ce mansubo abu mai ya ce marufu illa shaharu wahidu au aqal ko yana jin zumuna kayi da wani wiyo amma yawa zan bayani ga gagare ba bukatu da na jani kawai ya zami fa kayi da na jini kam darsan na durusu lilimtihan darasi wiki ya ji katu ya jarabawa na durusu kitaba kullahu illa darsai al'akhirai gayya littafi ji bayanin ibanin ga littafi layanci ce littafi layanci ce layanci to illa darsai al'akhirain sai dai darasi guba al'akhirain ne zo ba ya ji fahimta ku insha Allah yi sajjil giyab manyan kasan ne zai shi gane man ga'ibul yau wani jiga zibe ina yau ma ga'abal yau mu illa hamidun wani ka'ida yi illa hamidun ba su yunga illa darsain a darsain no le ce man su bubun biyu amma ya wuta alama ya na su buba abu abu ma gaba yau illa hamidun hamidu a shaga na yau aina daftar ya ustaz zuhairu ga man babu takadami da man ga huwa ma'i takardar da bai mi sa'oti kahu gadan insha Allah esun ya layawa bayawi ga ba su kuna lakasa ahtu addafatira kullaha illa iyahu gyara na mai aji takardar jau kwata na mai ajiyani sai dai yawai samin na mai yayi na kwata mai zandurocin da ya ne sai yawai sai ga waro filhissati sabiqati sharahtu lakum dars illa jumala minhu e bayan katuyan zunsunco ato filhissati sabiqa e ba katuna gwagana sharahtu lakum dars ya bayani katun jayi illa jumala minhu sai dai adde egamin da cina jike milaji bayani wani jumala wai jamu ya jumlatan idi fahimta ku adde jumlan da cina ji ke mini darasi na gogon milaji bayani wani idza aratum abe kiuga safiyena yegewa uidu shar'ahu قبل أن أشرح الجمل التي لم تشرع بعد abe ke gaiwa gan lawujin yaya na o'idu shar'ahu miguyaji kafi an ashirahar jumal mibin ji jumla na ji allati lam tushra ba'd na jala jan bi mana ka tuna cike na migan bezo kafin bin lamin da na joso ilala mai fara za ga da katun ba wani ibrahim ga la hajata ila i'adati shar'iyya ustaz bukata da wani yayyajiya shar'in wuce ja Fakar fahimna hakika ya fahimta wuce aliyu ga arju an to'ida shar'ahu ya ustaz mi dai wala bayanin wayoyin yawon man falam ya amhu ahadun illa ibrahim ibn adda zai ji fahimta wunare adda zai nimini wa wugale ibrahim ba illa ibrahim ile kaida ile wani ibn nafi na shi zona falam ya amhu ahadun illa ibrahim a caga ma ga baliyon gole nafi ga mutu illa amin ka'idan wani wuri ya hankali su amma mere bai na fi shi zuwa na kidi faru ke misali na ja tullabu kulluhum illa wahidan wale mansubu mustasna minu illa ci alful Ya ji fahimta yana kaida ya wuna ko na ja tullabu ngole wuri na fi ndoro shi zuwa jumla na da gina na fi doro shi zuwa na rawai illa wa fida yau amma ya bayan ma ga baliyau kiri faro wadda na fi illa hamidun wayo abu so yi fallon ya famu ahadu illa ibrahim ya e ce rufo ibo e lamna shi shi zuwa nan ga ba su kai abin lamifa ka'idan na ji amma mi dai wa ga ila hankali tu ebe na yin na jiga kaida bai waya wa waga da jimla ya biya ni wa shizo bai na fi kaida mu da na na shizo ana kaida mu da na ndo yi mansu ndo cha yi giya marfu so man wu katun kawai ya kaida ji sofi katun bu ngala fi na ge salon ga idan نعيد قراءة الأسئلة والأسئلة الواردة في الدرس إيجا جينا شبين يدرسونا إذا نعيد قراءة الأسئلة كي أمثلة أمثلة يوكو قراءة الأمثلة الواردة في الدرس يا كيا مثالي الواردة نجد في الدرس منك أتونا يقول يقبع اقرأ الآيات يا زهير يا زهير بآية النجم زهير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا fa kame na yi began gani da mala'ika ji isjudu li adam usjudu li adam e ya tiya annabi adam fasajadu mala'ika ji ta tiya illa ibalisa wayo ko illa ibilisa nga ole alfa istisna ine ba zube na ke cin abubuwa da kai da wani aba iblis na vo wastakbara wale tiwe kime pa betin ele jimi aja do jimi ga jin wani nga etin ele ye gbaza ko wa nabi adamu gbaye wale fallo eta tiwo wa kana min al kafirin ebo bojin guba no nci azunta cin wuce gurjajiyu kafiri so ce ke gayi suratul bakaron ga fasharibu minu illa qalilan minhu jama'in talutu ji afinu ya lanzan na illa kalilan minu sai da zade ji mini abu nuna gaga fina maga a jikin afiya wale illa kalilan kai da su da bagogo

sai فهل يولك إلا القوم الفاسقون ولي آية قرآن جيلاني مثالي زمو يقول دي كاتم فان وغاية نجد صار kawai larabci wata waliki ya fi jibe kawai da ayar ƙur'anu ce e wani dere matsarin larabci babu ƙur'anu hadis gala da littafi na wanda ce ne dai mujallabi guba kan bata ne bata kokari a misali yan kai da nawaji bata qur'an waluyu gwa ko a so di de misali inda china na labi mu ma jaya qur'an wa ga u kai da mutane to le wai zai dai qur'an to na daga wala pa ya na be kendo na wasali ube be ne kala ba wa ga igbawa ga hannu bana su ko ga kaza bugu larauci ko kura mai ina ge gege fatan kodin gafa hal yi wulaku illal qawmu fasiku wayo ko illal qawmu fasiku ikra al hadith ya ali ya wali ba hadithin an amri bin al harith qala ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ga nabi sallallahu alaihi wasallam wulu dinari gwa umalu dirhami gwa wala abidan umalu wuji gwa wala amatan umalu wujin zagi gwa abdan wuji bagi amatan wujin zagi bogo abdullahi abdurrahman amatullahi amaturrahman illa balag illa baglatahu albayda illa baglatahu albayda ngole kaida na ne na illa ngai alu shaido illa baglatahu di mana annabi sallallahu alaihi wasallam wule ndoro ga sai dai zakau ne albayda bo kuna allati kana yarkabuha na fi ufe tulu da na bukatu jina annabi aisha lugwa ma taraka dinara hulu dinarin nigwa ko diramin nigwa wala wude wuje ne ulugwana wude wuje ne zagi ne ulugwana sai dai zaka ni na ibo na zaka na mufe tuza na nga kewa wasila hau gande kaya ku da bi kone wani lalo wa ardon ja'alaha gani bekin ja'alaha libni sabi sadaka nan ga shuya a e gizan shi zai gaddan zauna ibn sabil bi nan al-musafir in laji sadaka yana a fi agi amfani ya e na ga itin latin wucin za yi ginza cewa wuce na ciwu da ya zuki latin wucin ɗaya e, titi kuki a nabi muhammadu lugo sallallahu alaihi wasallam ka/ ni kayakun guba kin guta rawahul bukhari al-buhari go hadisin nabi so kaida dai illa baglata wole mansubu ya bogo ta ikra al-bait ya ibrahim ya ibrahim babaitin nan ala kullu shay'in ma qala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata za'ilun ga ala kullu shay'in ala alafin tambiyu wai santuyo kullu shay'in endoro no pena ma khala Allah majito chana batilun ga manore wa kullu na'imin ni doro na na? la mahala kilo keji da ba za'ilun ga ala kiyabo nga jikin ga ala kiyabo ba karo mu jidan ba na muruzu shi don ɓata ga gani gani mai gada bayanan mulki bai wayo ya da kullum murakib murakib ya gana murakib gan yan sarifu jami'u tullabil an ma ada tullabal urubiyin falahum ijtima'un ma'al mudir murakibu ga labari gama laya gi makanta jo na fi daga wata shi makanta wani wani wadi bai gi makanta ji na wala ba ba ti tuci samu yawa gada makanta bai gi makanta ji uzuri kici da hadi mun ga lakara alofin a sai gi makanta da hadi uzuri ma alabe yi mun sai da lamara yau wai ganga yansarifu jami'u tullab al'an igi e makanta ji bata a sha da ma'ada ngole yi giya illa gada na a da sauke ga umul babu dai illa kin da dai kana wa wato aka na tafiti bona inna wa wato a inna tafiti bona lokaci ga ban don wa dai ade tsugi ci to a ta ga illa ya murai ne babu ka ta mun so dai e yi sai karkashi wani lotu e tun yiri wuna to ana da mini ya ne lamana illa ngalanga ma adatullah ma ada abdullaba al'arabiyin amma bambe ba ta yi makanta da ya fedda ya kiya da ya fedda amma bambe giyan irof ci ya yi makanta na ife be daga giyan irof wana a galo ma falahun istima umar al-mudir ya gwada ajiyar ufe be manyi bani a da mitin be manyi ngai tishi makanta umaliya ya ga dokun sara mai gi nasara wuce a ga dokun ma da luga ina ife bekin Kai kaifa kana haqlu shayi ams ana lam atamakkan min alhudur haflu shayi ko كان ممتعا قد حضر الطلاب كلهم إلا المدرسين ga kaifa kana haflu shayi haflu shayi ams ke kaye haflu haflatu e kaye ye gbafana di ti shayi wana kiwi tu wana manye giga ana lam atamakkan min alhudur ne biya miya ne biya miya bu na manye biga ga kana an. sha ne wunci na ji ti sha yau ranar wamma sarawun yabo na kad akika hadarar tullaba kulluhum igi makanta jaya ka bayanin illal mudarrisin sai dai manji a gata biya manji biya ta katun zubukin ke yi wani zuni ko darasi guba kewa ne to abe kewa yi guba wani yi rugiya wani wani ta shahado kwa adam su ji zai yi ga kayi na yana wuya ok ndokunku ta yi guka wani wani subhanaka allahumma bihamdika so dole ka'ida dina man wuya bo na gai ga kiya e guta ga so da ka tun ci bo ka'ida yan istisna'u a cagu layo daga cabon gan najat tullab kulluhum illa wahida yaji fahimta so najat tullab tullab wani nga daga bayan ga al mustasna minu igi makanta jagi illa wuce adatu listisnai hamidan hamidu gbawugi dole kullum dai kagbo yayin ganko so dole yana almusasna minu yin rufuwa na ga mutu yin illa hamidan hamidan sai yi almustasna ọkọ sunna na gabbe zuma ya bu zuma ya illa wani ga igan almustasna sunna na gabbe kafi illa na wuce shi ya almustasna minu ana fi suna abe cewa ya kare yau ga adatul listis na yi so idan adatul listis na yi wujin niya mini hudu a ada manji shara lau amma illa ga na bukalin ilo tumbe yi na iji fahimta ku tun na gayi gurgudun karatun yau ji fahimta ku min ya da tulistis na yau gaira dabo siwa dabo sun na jayo ila wa ganka amma illa to harafin yau khala dabo ada dabo aji fili ji fahimta ku aji fili istisna so shi ke ga guba a dai amma a madai almuttasi kai da dai da wani gurgudu karkashin katuna ijina so wadadun fefe ugbo egbo mutu jigiyan mutu fedun so kan fedun yi ebo ne na lana awuzo na da wani ka'ida nina na igba katun gbanda na wa gbo aye gbari a ka'ida na fufi a da wata uzi kufiti na biya ni na biya ni amma iri fa iraju sunna na kayan bena wuce na minu arafe otu ndo ci ga isimin ndo ci ga fili ko illa mai harafi ba ta da adatu istisna ga zaira ke da basiwa da ba ji sunna ada da bo eji fahimta ko ada mai kiyo mai fili gan bai khalai to ɓata da ga ya gan adawatin listis na yi ko harafiyan exception jiga na wani lawayen kana to yi na gabe wa ganci na ci yiwa gan na iji fahimta ku na gayi gwargwado ya tin katun na jiga mai ga rukuniyar katun bangaren istisnawo subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk